الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله barkamu da wannan marice na asabar 15 ga watan almuharram a shekara ta 1444 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan takwas a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidul qur'an wanda ke unguwar batirawa a birnin kano a yau insha Allah za mu darasi na 152 kuma in ba a manta ba muna karatu cikin kitabul hajji mun tike da ƙarshen babun fi sadaqati bil humil hadi wa juludiha wa jilaliha da haka za mu tashi babin da ke biye masa malai ce babun naharul buduni qiyaman muqayyada babin da yake bayani akan soke dabbar hadaya raƙumi ko sa ƙiyaman a tsaye muƙayyadatan kuma a ɗaɗɗaure a darasin da ya gabata mun faɗi kalmar albudin asalin kalmar budin tana shafar dukkan dangin dabbobin da ya halatta a ilayya da su raƙuma shanu tumaki da awaki to amma sai dai in ana magana akan badana wanda shine mufradin jam'insa shine budin da yare na shari'a to ana nufin manyan dabbobi musamman ma raƙumi domin su ne waɗanda suka fi amsa kalmar budin ɗin domin kalmar budin daga albadanu ne badanatu daga albadanu ne badanu shine jiki da aka dabbar da tafi kowace girman jiki ita tafi amsa sunan albadanatu kaga ku cikin waɗannan dabbobi da muka ambata raƙumi ya fi kowanne girman jiki da aka sau da dama idan shari'a tana magana kan badana badana ba da waccan faffaɗar ma'anar take nufi ba da takaitacciyar ma'anar inda faffaɗar ma'anar ce to har ɗan bunsuru da tinkiya duk suna cikin albadana to su ko kaga ka'ida wajen yanka su kwance ake yanka su ina fata an gane rago ba a tsaye ake yanka shi ba tinkiya ba a tsaye ake yanka ta ba hakanin akuya hakanin dan bunsuru to amma waɗanda ake yankawa a tsayen shine raƙumi wanda shi soke shi ake yi ko ka yanka ko ka soke duk ɗaya ne amma abinda sunna ta nuna shine in za a yankan ko za a soke to a bar shi a tsaye kar a ka da shi to shine abinda wannan babun zai mana magana babun da yake bayani akan yanka raƙumi a tsaye amma a ɗaure kada in an tsayar da shi din kuma a bar shi a sake don garin zafin yanka zai iya zabura ƙarshe je ya taka wani ya kashe da aka ko da a tsaye za a soke raƙumi ko za a yanka shi to a tabbatar an ɗaure shi don gudun kada ya kwace ko kada ya harbi sakamakon jin zafin yanka shine Allah yake wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi fadhkuru ismallahi 'alayha sawaf fa fa wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar ma'ana su al budin raquma ja'alnaha lakum min sanya muku su min sha'airillah suna daga cikin alamomi na addinin Allah ma'ana yanka su yanka su wani bangare ne na aikin hajji da aka Allah subhanahu wataala yake fadhkuru smallahi alaiha idan kun tashi yanka su fa ambaci sunan Allah fawaf amma a tsaye fa idza wajabat junubuha bayan kun soke su ko kun yanke su a tsayen sai kuma suka fadi fakulu ha ku ci wa at'imul qani aw al mu'tar ku ciyar da me yakana da kuma mai zulama mai yakana mutumin da yana bukata amma ba zai iya cewa a san mun ba amma mai zulama wanda yana bukata kuma baya iya boye sa sai ya zo ya tsaya to Allah ya ce a ciyar da su baki daya hadisi mai lamba ta 830 hadith ibn Umar radiyallahu anhuma hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda annahu ata ala rajulin abdullahi dan umar ya zo ya tadda wani mutum ba faɗi sunansa ba hafiz ibn hajar ya ce lam aqib alasmihi wannan mutumin ban gano waye shi ba an gane ko qad adanatahu lokacin da abdullahi dan umar ya zo wajen wannan mutumin sai tarar ya durkusar da raƙuminsa zai yanka shi a durkushe ko zai soke shi a durkushe yanharuha yana shirin yankawa ko yana shirin sokewa kala sai abdullahi dan umar ya ce da shi iba'asha qiyaman ta fatta tsaye an gane ko barta ta miƙe tsaye miƙar da ita amma muƙayyadatan kuma ka ɗaure ta bayan ka miƙar da ita ɗin sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan shine sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalmar sunnata muhammad waɗansu malaman sun ce maf'ulun bihi ne bi fi'ilin muqaddarin ai if'al sunnata muhammadin ka aiwatar da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yanka ko soke raƙumi a tsaye kuma a ɗaure an gane ko waɗansu malaman suka ce a sunnata muhammadin hal ne ai hala kaunika mutafa'ilan ma'a sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko hala kaunika muttabi'an sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallam da haka dai sunna shine in za a soke raƙumi a soke shi a tsaye kuma a daddaure shi kada ya ji zafi kuma ya buge-buge akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitabul hajji wanda shine kitab na 35 babu naharil ibli muqayyada babin da yake bayani akan soke raƙumi amma a ɗaɗɗaure bayan an tsayar da shi wanda shi ne babi na 118 babi na gaba mala ce, babu sihibabi fil hadi ilal haram babin da yake bayani akan an so mutum ya tura da hadaya a tafi da ita zuwa harami ma'ana a tafi da ita zuwa makka ko da shi ba zai samu damar zuwa aikin hajji ba amma yana da wadata to sai tura da dabba hadaya a tafi da ita can ko ya ba da kuɗin in an je can a siya liman la yuridu dhahaba ila alhajj bi nafsihi ga wanda shi a karan kansa baya son zuwa aikin haji ko kuma yana da wani uzurin da ya hana shi zuwa ko ba shi da lafiya ko makamancin haka amma yana da halin da zai iya yin sadaka ta raƙuma ko awakai ko tumakai ko shanu a je a yanka a can dan alhazai su ci to idan ya aikata hakan ya kyautata ya aikata abin da shari'a take so Wasu wastihbabu taqliduhu kuma an so dabbar da za a tura zuwa makka dan a yanka ta a can to ai mata rataye a rataya mata wani abin da duk wanda ya ganta ya san wannan dabba ce ta hadaya a da saboda tafiya ake a kar kuma a duniya akwai dabbobi da yawa to shi yasa ita dabbar da za a kai ta maka a yanka don ibadar hadaya ake so ta bambanta da sauran dabbobi a mata alama saboda ko ta bata wanda ya ganta da wannan alamar ya san wannan dabbar asalinta ta hadaya ce zai ba ta alfarma da kulawa ta musamman hakanan inda za ta shiga gonar wani ta hauci masa amfani to idan ya ganta ya san wannan dabbar hadaya ce ba zai mata dukan da zai mata lahani ba ko makamancin haka wannan shine hikimar shine Allah madaukakin sarki yace ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nasi wash-shahra al-harama wal-hadaya wal-qala'ida qala'id jam'i ne na qilada qilada shine abinda ake rataya wa dabba a wuya lokacin da za a kai ta harami a yanka ta dan neman ladan Allah da niyyar hadaya an gane ko da ka dabbar da za a tura ta makka dan aje a yanka ta a can a yi hadaya da ita alhazai su samu yalwan nama ana so a yi mata rataye a rataya mata wani abu a wuya da zai nuna cewa ita ta daban ce ga abin da ake nufi da ita wa fatlil qala'id sannan wannan ratayen kuma an so a cire shi an gane ko an so a cire shi idan an zo yanka ta ba a yanka ta da shi ba wa annaba'ifahu hula la yasiru muhriman sannan wanda ya tura da dabbar hadaya a kai maka a yanka masa shi fa ba mai harama ba ne zai ci gaba da rayuwarsa yadda kowa yake rayuwa ba za a ce yanzu tun da ya tura da dabbar hadaya a je maka a yanka zai yi hadaya kenan shi ma wani hukunci na mai aikin hajji ya hau shi ba a'a shi ba mai aikin hajji ba ne wannan wata ibada ce mai zaman kanta ba ta haramta wa mutum komai don ya yi niyyar yinta zai ci gaba da rayuwarsa normal ta zaman gida yadda kowa yake yi ba wani abu da zai haramta a gare shi an gane ko wala ya harumu alaihi shay'un bizalika ba wani abin da zai haramta a gare shi dan yayi haka kaga idan mutum ya shiga harama ta aikin haji ko umara bayan ya riga ya sa harami ba zai shafa turare ba ba zai yi aski ba ba zai sa dinkakken tufafi ba ba zai sadu da iyali ba to amma shi wannan duk zai yi waɗannan abubuwan ba wani abu da ya haramta a gare shi an fahimci wannan hadisi mai lamba ta 831 hadisu Aisha ta radiyallahu anha hadisin na na Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mace da qalat tace fataltu qala'ida budinin nabi sallallahu alaihi wasallam ni ce wacce na tsitsinke igiyar ratayen dabbobin annabi sallallahu alaihi wasallama na hadaya ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun faɗi cewa ya zo da dabbar hadaya yakan tura kai da dabba a yi masa hadaya in ba zai je aikin hajji ba to aisha take ba da labari ta ce wata rana annabi ba zai je aikin hajji ba wannan a shekara ta tara kenan kafin shekara ta goma lokacin da ya tura abubakar ya zama shine amirul hajji a je a share ka'aba a yi shela ta gaba ɗaya cewa daga yau kada wani arni ya sake zuwa aikin hajji domin da kafiran ƙuraishawa da su ake aikin hajji to daga baya suratul bara'a ta sauka Allah subhanahu wata'ala ya hana wa azanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu har izuwa karshen ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najsun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da anihim hadha daga wannan shekarar kada wani ya sake zuwa da haka manzo Allah ya tura Abubakar a wannan shekarar shi bai je aikin hajji ba yace ka je a matsayin amirul hajji a hudubar da za ka yi ta arfa ka gaya wa duk wanda ba musulmi ba daga wannan shekarar kai ya sake zuwa aikin hajji an daina haɗaka la ya tsufan na bilbaiti la ya hujjan na ba'ad al'ami mushrik wa la ya tsufan na bilbaiti uryan daga wannan shekarar kada wani mushriki ya sake zuwa aikin hajji in ko ya zo duk abin da ya same shi shi ya jiyo sannan wanda suke yin ɗawafi irin na al'ada na gargajiya na maguzanci tsirara haihuwa uwarsu kar su sake zuwa domin da za ku ga arna ƙuraishawa sukan zo musulmi suna ɗawafi da harami a jikinsu su kuma suna yi tsirara saboda wata mummuna al'ada da suka gada iyaye da kakanni to da haka manzo Allah ya ce a gaya musu kar su sake zuwa daga wannan shekara an daina irin wannan aikin hajji aya ta sauka annabi ya tura abubakar ya ce je ka kai musu shela ka gaya musu to a wannan shekara da annabi bai je aikin hajji ba ya tura da dabba hadaya a je a yanka a can wanda ya tafi da ita shine sayyidina abubakar to shine Aisha take cewa lokacin da aka kawo dabbar kafin Abubakar ya taho da ita an zo da ita da ɗaure-ɗaure a wuyanta an gane ko da haka Aisha ta ce ni na yanyanke wannan ɗaure-ɗauren. wannan ɗaure-ɗauren ana nufin irin wanda makiyaya suke wa dabba don su ja ta cikin sauƙi. in saniya ce zaka ga an rataya mata wata igiya a wuya don a iya janta cikin sauƙi. in raƙumi ne an masa akala a hanci dan a ja shi cikin sauki wannan na daban ne ba shi ne kuma na hadayar ba Aisha ta ce da aka kawo dabbobin annabi na hadaya da irin wannan ɗaure-ɗauren igiyoyi a jikinsu ni na zo na yanyanke musu shine ma'anar fataltu qala'ida budni annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace bi yadayya da hannuwa na guda biyu da ha to sannan kuma sai annabi yazo ya rata ya musu tasa alamar ta musamman wacce da ita za a kada su kuma a tafi da su maka wanda ita ce abad da muke magana a kai a nan yanzu idan za ka je siyo rago ko za ka je siyo tunkiya ko akuya ko sa ko raƙumi za ka tara akwai wata igiya da masu shi suka ɗaura masa wacce suke amfani da ita wajen jansa ko ɗaure shi kuma in ka zo siya za su iya siyar ma har da wannan igiyar amma idan ka zo gida kuma kana so ka ɗaure shi kai kuma za ka yi taka igiyar ta daban da haka waccan igiyar da aka kawo waɗannan dabbobi da ita aisha ta ce ni na tsintsinke ta sannan kuma daga baya annabi shi kuma da kansa ya zo ya ɗaura tasa sabuwar igiyar shi ne shine da ha sannan ya zo ya yi musu rataye na alamomi a wuya wa ha ya bambanta su da sauran dabbobin mutane ta hanyar tasa alamar da ya sa wa kuma ya tasa su ya ba da su hadaya a koro su a taho da su garin makka kamar yadda Allah ya ce hadayan baligal ka'aba ce hadaya lalle ta isa ka'aba to aisha ta ce fama haruma alaihi shay'un kana uhilla lahu ba wani abu da ya haramta daga ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da halal ne a gare shi ma'ana annabi kuma sai ya ci gaba da rayuwarsa kamar kullum bai daina wani abu ba da cikin abubuwan da ya saba yi abin da ya sa wannan saboda akwai malaman da suke ganin in ka tura dabbar hadaya to kai ma yanzu kamar ka shiga aikin haji duk abin da ya haramta ga mai aikin haji kai ma ya haramta gare ka har sai an sanar da kai dabbar ka fa an yanka to sannan sai ka dawo normal to wannan ba haka bane an gane ko ba haka bane idan mutum ya tura dabba hadaya ba abin da ya haramta gare shi kuma ba aikin hajji yake ba ita ibadar hadaya daban aikin hajji daban in dai ba aikin hajji kake ba to ibadar hadaya tana iya zamowa zaman kanta ba tare da an hada ta da aikin hajji ba kuma in kana yin ta babu wani abu da ya haramta a gare ka ina fata an gane wannan akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajji wanda shine kitab na 25 babu man ash'ara wa qallada bi dhil hulaifa thumma ahrama wanda shine babi na 206 hadisi mai lamba ta 832 Hadisu aishata hadisin na na aisha uwar mu'minai Allah ya kara mata yadda anna ziyad ibn abi sufyan hakika ziyad dan abi sufyan an gane ko kataba ila aisha radiyallahu anha ya rubuta wa nana Aisha Allah ya kara mata yadda wasiƙa yana tambayar ta shi Ziyad dan Abu Sufyan ɗaya ne daga cikin gwamnoni na Sayyidina Muawiya kuma daman dan kuyangar babansa ce an gane ko dan kuyangar babansa ce ma'ana shi babarsa shi Ziyad din babarsa baiwar Abu Sufyan ce amma ta haife shi a matsayin sadaka dan baiwa ne shi ko Abu Sufyan da shi ko Muawiya ɗan ne ina fata an gane wannan za ka ji a gidan sarakuna a ce wane ɗan baiwa ne wane kuma ɗan ne mana shi uwarsa ba auratta aka yi ba baiwa ce aka kwanta da ita ta haife shi to ita baiwa in me ita ya kwanta da ita ta haifi ɗa ɗan ana jingina masa nasa ne uwarsa ce alfarmarta ba ta kai alfarmar uwar aure ba saboda ita waccan auratta aka yi tana da haƙoƙi ya ce amma ita wannan baiwa ce mallakar ta aka yi ita ɗaya dole ne a raba mata kwana ita baiwa ba a raba mata kwana duk ranar da ka ga dama ka shiga ɗakinta duk ranar da ka ƙi shiga ba kai laifi ba ita baiwa kenan amma ita ɗaya dole ne tana da haƙƙin rabon kwana tana da wasu ƙa'idoji da sharuɗa amma ku yanga duk ita ba ta da wannan ina fata an fahimci wannan amma ƴaƴan baiwa da ƴaƴan ku yanga duk na me ita ne da ‘ya'yan ya dinna mai ita ne an gane ko to shi ziyadu ɗan abu sufiyani ne amma na gasa sai da namu auya ya sa shi ya zama gwamna daga cikin gwamnoninsa to shi ne wata rikita-rikita ta tashi a zamanin mulkinsa shi ziyadu ɗin tattaunawa ta ilimi ta faru wasu na ganin in ka tura da dabbar hadaya zuwa maka to kai ma abubuwa da yawa sun haramta a gare ka irin na mai aikin hajji har sai an yanka wasu kuma suna ganin a'a ba haka bane to shine shi ziyadin sai ya rubuto wasiƙa ya turo wa nana Aisha uwar mu'mina yana mata fatawa yana tambayar ta kaga wannan ya isha Aisha ne falala da daraja maza a waje in abu ya gagare su sai su komo wajenta su yi tambaya daka ziyadu ya rubuto mata yace, inna abdullahi ibn abbas hakika abdullahi dan abbas dan baffan annabi radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda Ƙala ya ce man ahada hadiyan duk wanda ya turo da dabbar hadaya shi bai zo aikin haji ba haruma alaihi ma ya harumu alal haji duk abin da ya haramta ga mai aikin haji shi ma ya haramta a gare shi ba fesa turare ba sa ɗinkakken tufafi ba aski ba saduwa da iyali da sauransu an gane ko hatta yun hara hadiyuhu wai har sai an yanka dabba hadayarsa an gaya mai wane hadayar nan ta kafa ga ta mun yanka to daga nan shi kuma sai ya ci gaba da sauran abubuwa haka ibnu abbas ya fatawa kamar yadda ziyadu yake gaya wa aisha ga abin da ibnu abbas yake gaya mana shin haka ne ko ba haka bane faqalat aisha radiyallahu anha sai na na aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda ta ce laisa kama qala ibnu abbas maganar ba yadda ibnu abbas ya fade ta bane ibn abbas ya faɗa ne da ijtihadi da kiyasi amma ni bari in baka labari na yankan shakku da nassi qabi'i sarihi an gane ko domin ko kai ne a hankalinka da tunaninka ka iya cewa ah eh kuwa ai yayi kama da mai aikin haji da haka shi ma sai ya zama kamar mai aikin haji ko ba haka ba to amma ba haka bane ba kama da wani ba ta wani kama da wani ba ta wani da haka aisha za ta faɗi nassi ƙadi sarihi na abin da ya faru game da matsalar don ta raba gaddama ta fitar da dukkan mai shakka daga shakka da haka ƙalabin ta ce laisa kama ƙalabin abbas abinda abdullahi ɗan abbas ya faɗa fa ba haka ba ne ba ana fataltu qala'ida hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biya dai ni ce wacce na cire igiyoyin dabbobin hadayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hannuwana ni na tsintsinke musu igiyoyin da aka siyo su da su daga kasuwa sun makalladaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan shi annabin da kansa kuma ya zo ya yi musu rataye na alama da ake wa dabbar hadaya in za a tafi da ita maka biya daidai da hannuwansa guda biyu masu albarka sallallahu alaihi wasallam thumma ba'asa biha sannan ya tura da dabbar a tafi da ita shi bai je ba ma'a abi tare da babana in ji Aisha waye babanta Abubakar da haka ta ce bayan annabi ya gama wa dabbobin alama da sauransu kuma sai ce da abokar tafi min da su ka je can ka yanka min su can don in samu ladan alhazai su ci nama to ga matsalar sai aisha ta ce falam ya harumu alaihi falam ya harumu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba wani abin da ya haramta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shay'un da dai ahallahu Allah wanda Allah ya halatta masa hatta nuhira alhadi da haka har aka soke hadaya manzo bai daina sa turare ba bai daina sa ɗinkakken tufafi ba bai ki yin aski ba bai ki yanke wata fata a jikinsa ba bai ki kusantar iyali ba da haka wanda yake nuna cewa idan mutum ya yi hakan shi ma ba zai ba ina fata an gane aka raja bukhari imamul bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitabul hajj babu man qallada al-qala'ida biyadaihi ko biyadihi babu jawazu rukubi na badanatil muhda liman ihtaja ilaiha babun da yake bayani akan halaccin hawa dabbar hadaya ga wanda buƙatar hadayar ta faru gare shi raƙuminka ka tura a kai maka ko za ka tafi da kayanka ka je maka ka yanka a matsayin hadaya sai kuma kana tafiya ka gaji ka ji za ka kasa tafiya sai kai ne sai ka hau kayanka tunda dama ana hawa raƙumi sai ko saniya ce sai ka hau a baka dan ana hawa saniya amma in baka da bukatar hawa kamar kana da wani doki ko kana da wani raƙumin ko kana da wani jaki ko alfadari wanda za ka hau ba wannan ba to ka hau wancan ka bar wancan shine lafiya amma in dai da bukatar hawan to ka hau jakin in ba haka ba shi sai ya hauka ko ka hau raƙumin in ba haka ba ya hauka in ka je ka game da ciwon kafa kuma ga jaki baka hau ba wa jaki ya hau kenan sai ya hau kana buƙatar ka haura kumi sai ka ki hawansa sai ka rabka tuntube dan farcen ka ya fita wa raƙumi ya hau kai ya hau a madadin kai ka haushi to da ka ya halatta ka hau ka ko da na hadaya ne amma inda buƙatar haka an gane ko duk da an ce dabba ce mai alfarma dabba ce wacce ake so a yi mata mu'amala ta musamman a mutunta ta amma hakan baya hana a hauta inda ne inda buƙata. kamar yadda bahaushe ya ce ya sabo da kaza baya hana a yanka ta hadisi mai lamba ta 833 hadisu abi ta radiyallahu an hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ra'a rajulan hakika manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani mutum nan ma ibn hajar ce ban gano waye ba duk da tsawon bincike da nayi na in gano waye to amma dai wannan ya nuna shi mutumin sahabi ne ko domin duk wanda ya ga annabi ya yi imani da shi ya zama wa sahabi kuma ya mutu akan haka a nan malaman hadisi suka ba da ka'ida jahalatu sahabi la ta shi sahabi ko ka san waye ko baka san waye ba rashin saninsa baya cutar da hadisi amma wanda ba sahabi ba in ya zo cikin hadisi ba a san kowaye ba to sai an gano kowaye don a tantance shi na kwarai ne ko ba na kwarai ba ne amma in sahabi ne ko ka san shi ko baka san shi ba na kwarai ne saboda Allah ya musu shaida baki daya Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana bima hum fi wujuhihim min athari sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وهكا في مدعوكين سلكي فلا فالذين آمنوا به وازروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون دون أنا مغنى أني أكن صحابي waɗanda suka yi imani da shi suka taimake shi suka ƙarfafi gwiwarsa suka bi hasken da ya zo da shi waɗannan su ne masu babban rabo su ne 'yan aljanna shi yasa malaman musulunci rankatakaf suka ce a sahabatu udul sahabbai dukkanin su adalai ne me ake nufi da adali abinda baubayi ba su gane ba waɗanda ba su karanci littafin ilimi a gaban malamai ba da ƙamusin larabci suke koyan ilimi wanda ba za ka taɓa koyon ilimi da adaban sulana ba ba za ka taɓa koyon ilimi da kamus ba ka ce wai kai karanta hadisi in ka ci karo da kalmar da baka gane ta ba sai dai ka buɗe kamus ba za ka je gaban malami ka zauna ba ba za ka taɓa koyon ilimi da wannan ba shiriri ta za ka yi ta yi sai an ce a yi kudu sai kai da wanau inda matsalar za ta yi ta faruwa kenan duk masu hankali su rantaka sinan kai kuma sai ka falle kai can saboda mai kai a kamus ka gani kai fasara da duk duniya babu mai irinta sai kai kadai sabuwar fasara saboda a kamus ka karanta shi kamus yana kawo kalmomi ne da duk ma'anoninsu ba ruwansa da hadisi a'a ga yadda kalmar take a larabci don shi littafin larabci ne to shin kalma yadda take a larabci haka take a hadisi tana bambanta kalma yadda take a kamus haka take a ƙur'ani tana bambanta larabawa ga yadda suka faɗaita ga ma'anarsu a wajenta Allah kuma ga yadda ya faɗaita ta ga ma'anarsu a wajenta in kana so ka fassara littafin Allah to dole ka ɗauki ma'anar Allah in kana so ka fassara maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba da kamusu ba yawancin wanda suka rubuta kamusun ma arna ne arna ne kuma su za su fassara magana annabi in kana so ka fassara hadisai dole ka koma malaman sharhi malaman musulunci wanda suka yi karatu tun daga kan sahabbai tabi'ai tabi'u na suka biyo baya kuma suka ji fassarar daga bakin mai ita wannan shine matsalar ina fata an gane ko sadaka Allah subhanahu wata'ala ya shaidi sahabbai malaman musulunci sun ce adalai ne me ake nufi da adali adali ba shine wanda baya laifi ba duk wanda ya fasara adali wai wanda baya laifi ƙarya ne don haka ne duk duniya ba adali ga yamu wanda baya laifi manzo Allah ya ce kullu ibn adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun duk ɗan adam suna kuskure fiyayyen ne kuskure mai tuba to amma wani sai ya fahimci lokacin da malaman musulunci suke cewa sahabbai adalai ne adalai ne yana nufin wai ba sa laifi ba wanda ya faɗi haka ba wanda ya faɗi haka amma ka'idar Allah shine waɗannan sahabban sun masa abin da ya gamsu da su har ma ya ce duk laifin in ma za su yi yaya ce in ma za su yaya ce a nan mun sha ba da misali ga sahabban da suka je badar kuma an samu sun yi kurakurai ga haɗi ibn abi balta'a aya ta sauka cikin suratul mumtahina tana tabbatar da abin da ya yayi ba daidai bane amma haɗi ya je badar umar ya ce ya ma'aikin allah munafiki ne ya zai ɗauki labarin ka ya rubuta a ɓoye ya tura wa mutanen maka don ya tona maka asiri domin annabi yana shirin zai je fato makka zai je kai hari makka haɗib ya rubuta wasiƙa a ɓoye ba wata mata ce je ki gaya mutanen makka kan yar aiken ta isa Allah ya saukar da bala'ika jibril ya tona asiri an yi maka wata kitimurmura shirin da kake yi an samu labari zai fita manzo Allah ya tura aliyu da wani ya ce ku tari hanya za ku da wata mata ku ce ta baku ku wasiƙar da ke hannunta in ta ki bayarwa ku caje ta lallai akwai wasiƙa tare da ita haka Allah ya ce sayyidina ali suka tare ta a hanya suka ce ba mu wasiƙa ta ce babu suka ce ƙarya kike wallahi akwai tunda Allah ya ce annabi ya ce akwai ko ki gaya mana inda wasiƙa take ko ki ba ta ruwan sanyi ko za mu tuɓe ki tsirara haihuwar uwarki a ƙarshe da kanta ta kwance kitsanta sai ga wasiƙa ta fito da ita ta ba su da aka kawo annabi wasiƙa aka karanta sai aka ga wanda ya aike ta hadib ne ya aike ta kuma hadib da shi aka yi yakin badar kuma duk yan badar Allah ya ce ya yafe musu manzo Allah ya kirawo shi yace haɗi biya za yi mana haka yace amma aikin Allah wallahi ba ridda ne ba ba munafurci ne maka ba ƴan uwana ne a makka ana ta azabtar da su duk wanda suka yi hijira daga gare daga makka suka tawo madina zaka samu yawancin su ƴan asalin makka ne da haka dan sun bar yaran su a can yayyansu da kannan su da kakannin su sun rike ƴaƴan amma ni da mun asali ba dan makka bane na naje kuma na musulunta kuma yanzu na hijira na bar ƴaƴana a makka kullun ana yi mun wasiƙa ana gaya mun cewa mutanen makka fa suna huce haushi na akan ‘ya'yana na rasa ya zan yi su daina cutar min da ‘ya'ya sai nake so in musu wata bajinta don nima su ɗaga wa ‘ya'yana ƙafa amma wallahi ba da ne ba sai manzo Allah yake lalle abin da ka faɗa gaskiya ne kai gaskiya Umar ya ce kyale ni in sare kansa munafiki ne ya ce a'a ya je Badar baka san duk wanda ya je Badar Allah ya ce duk abin da ya ga dama ba ya yafe mai ko ka isa zo ka ce haɗi ba adali bane ba adali ba yana nufin wanda baya laifi ba mun ba da labarin kudama dan maz'un kudama ibn maz'un ya je badar yana cikin wanda aka yafe musu amma a zamanin halibancin sayyidina umar aka kamo shi ya sha giya yayi tatil umar ya kamo shi yace ku kyale shi ta sake shi ta sake shi aka ce da shi za a yi masa bulala me yasa ka sha giya ya muna ganin ka haka da girman ka yace eh aya ce ta ce in sha yace aya kuma yace kwarai kuwa kuma a bari ma zan kare kaina aka ce to bismillah ya karanto aya cikin suratul ma'ida laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati ai in kai imani komai ma ka sha kuma ya ce a wannan tafsirin ba mu taba jin sa ba sai daga bakin sa sai da haka zamu zane ka da bulala in ka je kai wa Allah wannan tafsirin mu ba ruwan mu da wannan kuma kudama ya je badar ashe kenan ba ana nufin adali shine wanda baya laifi ba to amma shaidar da Allah ya musu shine idan suka yi laifi ya tabbata laifi ne in aka faɗakar da su ba sa sakewa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa ya'lamun su sahabbai su ne waɗanda in suka yi laifi ashe ba wai ba sa yi ba in suka yi laifi sawa'an laifin nan tsakaninsu da Allah ne ko tsakaninsu da ‘yan uwansu mutane zakarullaha sai suka tuna Allah aka karantar da su aya ko dai da ba su santa ba ko sun sani sun manta ko kuma shaidan ya rinjaye su da su ma mutane ne Fastaghfiru li dhunubihim sai su zo su fasanta da Allah su ce mun tuba ba za mu sake ba wa man yaghfiru dhunuba illa Allah dan sun san ba mai gafarta zunubi in ba wa Allah ba sai Allah ce lam yusiru ba sa dogewa alama fa'alu akan abin da suka aikata wahum alamuna alhalin sun sani wannan shaida ce ta Allah ba wai ba sa yi ba in sun yi suka dena sun dena kenan har abada ina fatan gane wannan to haka nan Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana dangane dai da sahabbai sai ce allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam sune waɗanda suke nisantar manyan zunubai da alfasha sai ƙananan kaga cewa ba sa laifi ba haka bane ba suna yi da nassin ƙur'ani. da haka wanda in aka ce sahabbai adalai ne sai ta kakar waɗannan laifuffukan nasu ya ce to sun yi kaza sun yi kaza asali bai fahimci kalmar adalin bane shi yasa saboda ba daga makaranta ya karanta ta ba a kamus ya karanta ta amma ko mai kuniya da ka karanta kuniya karamin littafi na mustalahul hadith ya kawo ka'idar adali yace al adalu man bul kaba'ira wa yattaqi fi janibis sagha'ira adali shine mai nisantar manyan zunubi kananan kuma yana iya yin sa amma dai bai isa ya guje musu ba domin dan adam ba zai zama ma'asumi ba na fatan fahimci wannan da ka mu gane akwai bambanci tsakanin ma'asumi da adali su sabai ba ma'asumai bane adalai ne adalai gaskiyarsu ta fi ƙaryarsu in ma suna da ƙaryar daidansu ya fi kuskurensu duk da suna da kuskura domin wannan daman shine abin da Allah yake so ya gani a tare da mu Allah da yi mu dan ba za mu yi laifi ba manzo Allah yace da a ce ba za ku yi laifi ba ma Allah shafe ku zai rufe duniya zai domin istighfari bai da amfani kuma in babu laifi me za a je a yi a lahira me za a yi a lahira ne hisabi hisabin na me na kayi daidai kayi laifi a ma lissafi to ba ka yi laifin ba me za a je a yi ka taba ganin liman a police station me je yi eh? sai dai in beli ya je amma wanda baya laifi me zai kai shi police station sai dai in abokin DPO ne ya je su gaisa amma duk mutumin da ka gan shi a police station me yi laifi an je a tantance ya ko bai ba duk mutumin da ka gan shi a lahira ya rayu a duniya yayi laifi kai shi aka yi a tantance ya yi laifin nan ko bai ba laifin ya ci a ɗaure shi ko za a yi belinsa magana fa kenan ya ka sahabbai ba wai sahabbai ba kowa ma haka ne kowa yana da daidai yana da kuskure amma a shari'a ta Allah da shari'a ta masu hankali in daidai ya fi kuskure yawa shi ake kira mutumin kirki in kuskure ya fi daidai yawa shi ake kira mutumin mai banza kai ko 50-50 kai mutumin kirki ne kai domin a lahira duk wanda ya je wa Allah da lada hamsin zunubi hamsin nan aljanna ne to amma abin da zai baka mamaki waɗanda suke zuwa yau su zagi sahabbai ko su faɗi laifinsu ko su aibata su su in ka irga rayuwarsu cikin dauɗa suke gaba ɗayanta amma kokari suke suke ga wani mai laifi saboda dokin mai baki ya fi gudu ba shi yake laifi tudu ne ka take naka ka hangi na wani ba daidai ba ne wannan kwarai da gaske kuma aqida ta ahlus sunna wal jama'a abinda malaman musulunci suka hada akai sahabbai laifin su za a faɗa amma dan a roƙa musu gafara ba dan a aibanta su ba yanzu duk wannan labarin da muka faɗa na haɗib labarin da muka faɗa na kudama ba mun faɗa bane dan mu aibata shi mun faɗa ne dan mu nuna asalin me kalmar adala take nufi tare da haka za mu ce Allah ya ƙara musu yadda ashe ba aibatawa ba ce domin haka Allah ya ce ni na ja'u min na yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina kuna bil iman kai nagartarka shine ka ce Allah ya ji kansu to in ka ce Allah ya ji kan mutum alamar yayi ne laifi amma Allah ya gamsu da shi ko ya yi laifin ya ce in gafarta mai kuma tunda Allah yake ka ce ya gafarta masa ba wai fa jira yake sai ka faɗa ba daman yayi ne yanzu ba shi zaka yi wa alfarma ba kanka zaka yi wa alfarma yanzu duk sahabin da muka kira sunansa sai muka ce radiyallahu anhu wai shi muka yi alfarma ko shi ya mana shi ya mana saboda shi ba dan Allah ya yadda da shi din ba ba zai ce ku ce in yadda da shi ba mu yanzu da muka bi umarnin muka ce Allah yadda da shi to mu muka yi wa mu muka yi wa kanmu gata mu muka bi umarnin Allah mu za mu samu lada amma shi ko ka ce Allah yadda da shi ko kar ka ce ya ce ya yadda da shi laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم Allah ya gama Allah ya gama kamar salati ne ga annabi yanzu sai kai kake tsammanin Allah zai mai ai ya ce inna Allah wa malaikatahu yusalluna shi ya riga yayi yanzu kai ake so kai ka samu daraja kamar babanka ne ka ce zaka dinka mai riga wai alfarma kai mai ai ya mai ma ai biyan bashi zaka yi ai cin tuwon kishiya ramuko ne in ji hausawa to wannan haƙa'iq ɗin waɗannan abubuwan a fayyace su mutane su fahimta fa da ilimi ba da duba kamus ba da haka ya ku waɗanda kuke duba kamus kuka raina malamai kuka ce ba wanda ya isa ba za ku ilimi ba innal mu'allima والطبيب كلاهما لا ينفهان إذا هما لم يكرما فقنع بدائك إن, جهل إن جهلت طبيبه وقنع بجهلك إن جفوت مؤلما da malami da likita ba a cin gajiyarsu in ba a girmama su ba za ka mutu da cutarka in ba za ka girmama likita ba ya sa maka ka'idoji ka shure ya ce kaga yaron banza ni za ka ce in haɗi biyu biyar zan haɗiya da shi kenan haɗi biyar ka gani to haka nan malami matukar baka girmama shi ba ce bai isa ba to ta za ka samu ma ilimin ba ka samu ba ba kama kama hanyar ba ce duk Kano ba malami kuma kai ilimi kai ba annabi ba ba wahayi ake ma ba to ta za ka ilimin annabawa ma Allah ya ba su malamai kai ka ce ba ka da malami wahayi za a yi ma ba za a yi maka wahayi ba kuma masu ilimi sun yi ƙa'ida malamai sun yi ka'ida suka ce man kana kitabuhu ustazahu kasurat aqba'uhu duk mutumin da yake wai littafin sa ne malamin sa shi malam bude mana littafi ne ba zai je zauna a gaban malami ya karanta a karanta masa ba to kurakuran sa sai sun fi daidan sa yawa saboda shi ilimi asali bai zo duniya ta wannan hanyar ba ilimi ya zo duniya ne ta hanyar wane ya ji gawa ne jibrilu ya ji daga Allah ya zo ya gaya wa manzo Allah shi kuma ya gaya wa sahabbai su suka gaya wa tabi'ai haka haka har kanka wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi haka ya kamata mu fahimci wannan kwarai da gaske da haka sahabbai adalai ne da yaren ilimi da yaren malamai ba da yaren kamus ba ma'asumi wanda baya laifi amma adali wanda kirkinsa ya fi kuskurensa yawa daidansa ya fi kuskurensa yawa to su ne sahabban annabi ba ta aka yi ba sa kuskure ba kuma samuwar adali ba sahabbai ba har a baya a yau za a ci gaba da samun adalai domin akwai hukunce-hukuncen da Allah ya ɗamfara mana su da adalai inda babu su to da hukunce-hukuncen yanzu ba sa aiki yanzu idan za a ci bashi tsakanin wani da wani a yi rubutu su waye za su yi adalai ne za su yi wasu shahidai ne min rijalikum wannan shahidaini min rijalikum shine Allah ya ce wa ashhidu zawai adalin minkum shahidaini min rijalikum sune zawai adalin minkum duk abin da za a yi in dai na haƙƙi ne na wani akan wani ko wani yana bin wani to a samu mutum biyu adalai musulmai maza biyu in an rasa maza biyu aka samu namiji ɗaya to a haɗa da mata biyu su ma mata biyun nan a matsayin adalai suke biyu a madadin namiji ɗaya fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada kaga adalan kenan da aka sahabbai adalai ne da yaddar Allah domin Allah baya yadda da fasiki tunda yace ya yadda da su to ya nuna gamsuwa da su ta fuskar addininsu, su shi yasa game da munafukai. da suka zo suka nemi uzuri a ranar yakin badar annabi ya ta daga kai ya ta kyale su ya ta yafe musu sai Allah madaukakin sarki ce fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin in kai ka yadda da munafikan nan ka yafe musu to shi Allah ba yadda da fasiki duk wanda Allah ya ce ya yadda da shi ba fasiki bane haka duk waɗannan sahabban da muka karanto ayoyin da suka nuna Allah ya yarda da su tabbas ba fasikai bane saboda Allah ya ce ba yarda da fasiki to tun da yake ya yadda da su su din ba fasikan bane dan da fasikan ne ba zai yadda da su ba da ka duk wanda ya zo yau yake da su fasikai ko ya jingina wani laifi zuwa gare su ko ya ɓace su ko ya ci mutuncin su shine fanɗararre watsatse lalatacce kuma fanɗararsa da watsewarsa da lalacewarsa sai ta bayyana a duniya tun kan ya je lahira alkawarin Allah ne duk wanda ya ja da waliyai na sai na rusa shi man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya ja da waliyana in ji Allah ya ce sai na ja da shi sai na lalata shi ina fata an gane da ka sahabbai adalai ne ko ka san sunan sahabi a cikin hadisi ko ka san sunansa jahalatu sahabi la duru ƙa'ida ce usuliyya mustalahiyya inda al-muhaddisin an gane ko da haka wannan mutumin ibn hajar yake ne dogon bincike in gano wanne ne amma ban gano waye bane ba abu huraira yake anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ra'a rajulan hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani mutum ya suqu badana yana jan sa ko taguwarsa zuwa makka zai je hadaya da ita fa qala sai annabi yace da shi irkabha hau abaka faƙala shi ko sai ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaha badana ya ba aikin Allah dabbar hadaya ce fa taguwar hadaya ce fa domin su suna ganin yin hawan bai halatta ba in dabba hadaya ce ba a hawa ko ka za su suke sai dai ta suke ba za ka hau ba faƙala sai manzo Allah ya sake ce da shi na nace ka hauta faƙala shi kuma mutumin ya sake cewa innaha badana dabbar hadaya ce fa ƙala sai manzo Allah ya sake ce da shi irkabha wailaka hauta kai canka an gane ko wannan tasiri ne na al'ada ya sa mutumin nan ya ta ja da annabi kuma shi a fahimtarsa kamar annabi bai fahimci fa me yake faɗa ba shi yasa yake ta ta to amma duk yadda aka faɗa maka magana sau uku ai suka fahimta shi yasa a na uku sai manzo Allah ya wailaka ita kalmar wailak me take nufi asali kalma ce da take nuna mummunar addu'a ma'ana Allah ya haɗa ka da bala'i Allah ya halakar da kai wannan shine asalin ma'anar kalmar amma in annabi ya faɗe ta shi ba haka yake nufi ba kamar kakakka ce ta ce da kai ɗan asaraki zagin ka tai wasan jika ne da kaka kamar kakakki ce ta ce shegiyan mata zagi ne yabo ne wasa ne na jika da kaka to larabawa suna da irin wannan mu ma Hausawa muna da irin wannan na sha buga mana misali kalmomin da asalin su zagi ne amma bahaushe in ya faɗe su ba zagi yake nufi ba bal ma yabo ne kamar kai ne ka ga wata budurwa ta burge ka sai ka ce da abokinka na ga wata shegiyar yarinya ba zagin ta kake nufi me kake nufi ana kyakkyawa na ga wata shegiyar mota kana nufin me Me kyau yabo ne ba zagi ba ne da aka sau da dama za ka ji manzo Allah yana faɗa wannan har ga matansa za mu zo a nan gaba kalma ce wacce larabawa asalin ta zagi suke nufi amma al'ada ta ja ƴaƴa da iyaye da masoya da ƴan uwa suna iya gaya wa juna su kuma ba zagin suke nufi ba kuma sun fahimci kayansu yare sai mai shi akwai kalmar da bahaushe in ya faɗa wa bahaushe to ya san me yake nufi amma in wani ne wanda ba bahaushe ba aka faɗawa shi sai ɗauka zagin sa akai yanzu wanda ya zo koyan hausa bai san waɗannan sirrukan na yaran hausa ba shi in ka ce masa shege sai ce ka zage shi ko kuma ya tafi ya buɗe kamus ya ce ina me kalmar shege take nufi ba kalmar kamus kamus zai ce masa shege wanda bai da uwa wanda bai da uba to in ya dawo sai ku ta faɗa sai ka ce a'a ba shegen kamus nake nufi ba shege na gari wanda ake faɗa na yabo da aka dai a tafi makaranta ba a takaita da kamus ba ina fata an gane ko kamus din ne akwai na ilimi ba gama garin kamus ba yanzu akwai kamus iya na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai kadai aka bibiya bakin kalmomin da suke ciki aka fitar da su aka faɗi ma'anonin su an gane ko kamar ibn al-asir yayi littafi al-bidaya fi gharib al-hadith al-bidaya fi gharib al-hadith to kaga wannan ana magana ne akan kalmomi da suka shafi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki wanda za su iya rikitar da mai karatu sai koma ya ga ma'anarsu da yaran hadisi da yaran annabi da manufarsa me yake nufi na fata an gani? to da ka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi wailaka bari in kawo mana kaɗan daga cikin maganganun malamai don in daɗa tabbatar mana da wannan magana da na faɗa domin a nan da sorfa da abdulbaki ya yi sharhin ita kalmar wailak ɗin da ma'anarta da asalinta da abin da larabawa suke faɗa ko suke nufi in sun faɗe ta ko mu bari ma haɗa a gaba tunda na ce akwai wani hadisi ma da zamu ci gaba zamu ci karo da shi mai irin wannan kalma to da haka dai ita kalmar wailu ya danganta da wanda ya faɗe ta da wanda aka faɗa wa ita da kuma manufar yanzu mu duba da kyau mutum ne musulmi zai tafi maka ya dace ka ce annabi ya ce alatsi ne mai ko kai hankalinka na ɗan Najeriya aka ce ga alhaji zai tafi maka ka ce Allah ya tsine mai me za ka ce mai a dawo lafiya ai mana addu'a to ballantana a ce sahabi zai je aikin haji kuma ka ce annabi ya ce Allah ya tsine mai za ka wata kalma dai ya faɗa wacce ku a wajen ku tana nufin zagi amma shi ba nufin zagi yake nufi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bambanci da wannan wailu din da wailun cikin suratul ahqaf wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ata idanini wa qad ukhraja asa idani ne an ukhraj an ukhraj ko wa qad khalat al-qurun min qabli wa huma yastaghifani Allah wailak da kuma wailakum la taftaru ala Allah kadhiban fayushitakum bi'azab da kuma ya waila ya waila ta laitani lam attafi fulanan Kalila ya laita haka na tilqabiya wannan duk kafirai suke faɗa kafirai suke faɗa nan ku ana magana annabi ne da musulmi sahabinsa zai je aikin haji ina fata an fahimci wannan da ka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi ka hau fi salisati aw fi saniya ko a cikon kalma ta ukun ko a ta biyan annabi ya gaya masa haka wailaka irkabha ko irkabha wailak akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul haji babu rukubil buduni hadisi mai lamba ta ɗari da 834 hadisu anas hadisin anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani mutum ya su suku badana yana jan taguwa zai tafi da ita makka shi yana ƙasa ita kuma tana tafiya alhalin za ta iya ɗaukarsa kuma yana buƙatar hawan amma kuma ya ƙi hau fakala sai manzo Allah ce da shi irkabha hauta kala sai ce inna ha badana ya ma'aikin Allah taguwa ce fa ta hadaya kala sai annabi ya sake cewa da shi irkabaha nace ka hauta kala inna ha badana ya sake cewa ya ma'aikin Allah taguwa ce fa ta hadaya kala irkabha falasan sai annabi ya sake cewa da shi ka hau yana na ta masa sau uku akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajji babu rukubil buduni an gane ko ana nuna mun lokaci yayi kuma dama mun zo karshen babi sai mu tsaya anan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah